Bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya komai ɗacinta masu kallon mu za ku kalli takaitattun labaran matashiya TV. A yau muna Lahadi 17 ga watan zulhita shekarar 1445 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya da 23 ga watan yunin shekarar 2024 miladiya. a gobe litinin ne ake sa ran gwamnonin jihohin arewa maso yamma a najeriya haɗin gwiwa da hukumar undp za su gudanar da wani taron kwanaki biyu a jihar katsina domin tattaunawa akan matsalar tsaro a yankunan kwamishinan yada labarai da al'adu na jihar katsina honorable salisu bala zango ne ya bayyana hakan a yayin ganawa da manema labarai a jihar ya ce a yayin taron ana sa ran shugaba tinubu zai halatta domin tattauna yadda za a samu mafita akan matsalar mai magana da yawun gwamnan jihar kano sunusu batura wakin tofa ya ce gwamna abba kabir yusuf na da iko kuma wato na da iko da kuma yancin cirewa ko kuma nada wanda yake so a matsayin sarkin jihar batura ya bayyana hakan ne a wata fira da aka yi da shi a gidan talabijin na arise a wato a ranar asabar inda ya ce abinda sarki aminu ke yi bai yi kama da halayyarsa ba rundunar 'yan sanda a jihar bauchi ta buƙaci al'ummar jihar da su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum tare da kwantar da hankalinsu bisa abin da ya faru a jihar kwamishinan 'yan sandan jihar cp awal muhammad wato cp awal musa muhammad ne ya bayyana hakan a wato ya bayyana hakan bayan hallaka wani matashi da aka yi a ƙauyen nasaru da ke jihar bisa yin ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam gwamnan jihar ogun dafo abiodun ya sanya hannu akan dokokin wato ga sabbin dokoki ga sarakunan gargajiya na jihar tare da dakatar da su da ka sanya hannu a yarjejeniyar da ta shafi filaye hadimin gwamnan kan yada labarai dai a kimadene ya tabbatar da wata wato ya tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya wallafa a shafin x a ranar asabar tsohon gwamnan nan anambra kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar labour party peter obi ya bayyana cewa najeriya sai hedikwatar talauci da yunwa da rashin tsaro a duniya obi ya bayyana hakan ta cikin wata wallafa da ya a shafin sani x inda ya bayyana takaicinsa kan yadda masu rike da madafin iko suka yi watsi da kalubalen da ƙasar ke fuskanta. duka duka a nan muka kawo ƙarshen takaitattun labaran da matashiya tv amdarin airtel da ta tisa abokan mutala ibrahim ne khadija ahmad ta ke cewa mu kasance lafiya